أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري والسياق له وكذا الإمام محمد في الموطأ وأحمد والبيهقي معلمان da suka rawaito hadisin kenan Imam Malik cikin muwatta ta hanyarsa sa kuma Bukhari ya rawaito hadisin wasiyaqu lahu jerin na shi Imam Bukhari ne wanda yake wa kadal Imam Muhammad fil haka Imam Muhammad na da littafin muwatta kasan ma Malik ne kada yake da muwatta ba wa Ahmad haka Imam Muhammad ya rawaito hadisin wal Baihaqi da Baihaqi الثالث حديث نأكو عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سهورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة Abdullahi dan Abbas ce na ji annabin Allah na cewa inna ma'asharal anbiya'i lalle mu taron annabawa umirna bi ta'jili fitrina an mana umarnin gaggauta buɗe baki da zaran rana ta faɗi wa ta'khir sahurina da kuma jinkirta sahur din mu kar mai sahur a farkon dare sai karshen dare wa anna ba aymanana ala shama'ilina an umarce mu mu dora hannayen mu na dama akan na hagu fi salati cikin sallah mahallu shahid da yace fi salati cikin sallah bai iyakance kowace sallah ba kowace ta shiga kenan bai iyakance wata sallah ba da ibn hibban fi sahihi wannan hadisi ibn hibban ya rawaito shi cikin sahihin littafin sa wa tabarani fil kabir wa fil awsat wa min tariqihim ad-diya al-maqdisi fil mukhtara qultu albani yace wa sanaduhu sahihun ala shart muslim sanadin hadisi ingantacce ne bisa ga sharadin muslim wa sahahu suyuti haka imam suyuti ya inganta wannan hadisi fi tanwir al-hawalik a cikin littafin tanwir al-hawalik sharhin da yawa muwatta na imam malik wa lahu tariqun ukhra an ibn abbas hadisin yana da wata hanya daban ma daga abdullahi dan abbas akhrajahu at-tabarani fil kabir wa ad-diya' al-maqdisi bi sanadin sahih wa lahu shawahid ذكرتها في تخريج كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم hadisin yana da shawahid hadisan da ke masa shaida ta hanyar waɗansu sahabbai daban kenan banda Abdullahi dan Abbas waɗanda Albani ya ambace su a cikin littafin sifatu salatin nabi Ar-Rabi'u hadisi na hudu an tawus an karbo daga tawus ibn kaisan al-yamani qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yad'u al-yumna ala yadihi al-yusra yace annabi da mace tabbata gare shi ya kasance yana daura hannun dama akan hannun hagu thumma yashuddu bihima sannan ya dora hannayen kuma ala sadrihi a kirjinsa wa huwa fi salati alhalin yana cikin sallah wannan tawus ibn kaysan fa tabi'i ne a ina ya ga annabi yayi haka akhrajahu abu daud abu daud ya rawaito wannan hadisi bi sanadin jayyidin anhu da sanadi ingantacce har zuwa ga tawus wa huwa to wannan hadisi wa in kana mursalan duk da cewa hadisi mursali ne tunda tawus tabi'i ne bai ga annabi ba fa huwa hujjatun indal jami' sai dai kuma hujja ne a wurin dukkan malamai ba wanda ya saba to ta yaya hadisi mursali zai zama hujja yace amma man yahtajju bil mursali itlaqan amma irin malaman da ke kafa hujja da hadisi mursali itlaqan gaba ɗaya sake ba kaidi kowane irin hadisi mursal fa zahirun to wannan zahiri ne su da ba mu saba mazhabin su ba wa hum jumhurul ulama sune taron malaman fiqhu wannan shine mazhabin Malik shine mazhabin Abu Hanifa wa amma man la yahtajju bihi wanda ko ba sa kafa hujja da hadisul mursal illa idza ruya mawsulan sai dai in an kuma ruwaito shi da sanadi zuwa ga annabi ta wata hanyar daban aw kana lahu shawahid ko kuma in yana da wadansu hadisan da ke iya ba da shaida kan hukuncin da ya zo da shi wa huwa sahabu wanda wannan magana ita ce daidai fali anna lihaza shahidaini to suna aiki da wannan hadisin ne ba dan shi kadai ba sai dan yana da shaidu guda biyu cewa mai yayi mana malamai guda biyu akwai wanda hadisi mursal gaba ɗaya suna kafa hujja da shi ba ruwan su shine mazhabin Imam Malik da mazhabin Abu Hanifa shine Iraki wa hatajja yake cewa wa hatajja malikun kazan nu'manu wa tabi'uhuma bihi wa danu wa hatajja malikun kazan nu'manu Imam Malik ya kafa hujja da hadisi mursal kazan nu'manu haka nu'manu bin sabit shine Abu Hanifa wa tabi'uhuma haka duk mabiyansu sun kafa hujja da hadisul mursal wa dano sun aiki da shi a matsayin addini amma sai ce wa raddahu jamaahirun nuqadi lil jahl bi saqit fil isnadi yace wa raddahu jamaahirun nuqadi manyan malaman hadisi sun mayar da wannan magana sun ce ba su da ita lil jahl bi saqit fil isnadi saboda shi tabi'i bai faɗi ba wanda ya faɗa masa rashin sanin wanda ya faɗa masa dinnan shi yasa ba za mu yi aiki da hadisin ba damuna da tabbas sahabi ya faɗa masa to sahabi adalai ne amma kila wani tabi'in ya dan uwansa ya faɗa masa to wanda ko kuma tabi'ai ko ba dukansu bane suke adalai dan ga sa jaji bin yusuf sakafi wanda zahabi ke cewa nujiz lahul janna wa narju lahu nar yace mun halatta masa ya ke shiga aljanna tunda maza ban ahlus sunna duk sabanka ka ka iya shiga aljanna duk da za a yi maka azaba yace amma wa narju lahu nar muna masa fatan wuta in ji zahabi harudin zai cewa wabu san ba ya fi barna alkalamin ibn hazm ko kuma takobin hajjaji bin yusuf cikin biyu ba wani barna alkalamin ibn hazm kan bai saurara kowa ba to takobin hajjaji bin yusuf kuma hatta bai aibata kyale ba to da haka waɗanda suke ganin hadisi mursal hujja ne a mazhabin su kaga za su yi aiki da shi waɗanda suke ganin hadisi mursal ba hujja ba ne sai in ya samu shaida ta hanyar wadansu hadisan to su ma suna da aiki da wannan saboda yana da shaida guda biyu ga sunan zai ambata al-awwal shahid din farko an wa'il ibn hujr an karbo daga wa'il ibn hujr annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaba'u yaminahu ala shimalihi thumma wada'ahuma ala sadrihi yace lalle ya ga annabi da mishi tabbata gare shi yana dora hannunsa na dama akan na hagu sannan kuma ya dora hannayen nasa guda biyu akan kirjinsa rawahu ibn kuzaima fi sahihi kama fi nasbir raya ibn kuzaima ya rawaito wannan hadisi cikin ingantaccen littafin sa kamar yadda yazo cikin nasbur raya wa kharajahu al-baihaqi fi sunanihi haka imam al-baihaqi cikin sunan dinsa min tariqaini ta hanyoyi guda biyu anhu duk daga shi wa'il ibn hujr yuqawwi ahaduhum ahaduhum al-akhar daya hanyar tana karfafar da daya Sani shaida ta biyu an qabisata bin hulbin an abihi qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yansarifu an an yaminihi wa an yasarihi naga annabi da aminci tabbata gare shi yansarifu an yaminihi wa in zai fita daga sallah yana fita daga sallah damansa da hagun yana nufin yana yin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shine yansarifu an yaminihi wa an shimalihi wa ra'aituhu kuma naga annabi sallallahu alaihi wasallama qala yace yadau hadhihi ala sadrihi ya ɗora wannan akan wato kirjinsa wa haya. Ya haya ibnu sa'id ya siffanta mana abin yace al-yumna al-yusra fawqa al-mifsal hannun dama kan nagu fawqa al-mifsal a saman wuyan hannu kenan shine mifsal gaba kenan akhrajahu ahmad bi sanadin rijaluhu thiqatun rijalu muslimin ghairu qabisata hadha imam ahmad ya rawaito wannan hadisi da sanadi Kyakkyawa da sanadi wanda yake mazajensa amintattu ne dukkan su ya ruwaito hadisi wajen su in ba kabisa ba wa qad wasaqahu al-ijli amma shi kabisa din ba mutumin kirki ne al-ijli ya riga ya wasaqa shi wa ibn hibban da ibn hibban walakin lam yarwa anhu gairu simak ibn harb sai dai babu wanda ya ruwaito hadisi fa a wurinsa sai simak ibn harb وقال ابن المديني والنسائي مجهول da haka ibn al-madini dan sai suka ce majhuli ne wa fi takrib amma a cikin takrib takrib tahzib kenan aka ce annahu maqbul ana iya karban hadisin sa qultu fa mithluhu hadithuhu hasanun fi shawahid albani yace irin wannan mutum da yake da wannan shaida ta malamai hadisin sa yakan zanto hasan in ya samu shaidu in bai samu ba kuma to ba za a yi aiki da shi ba ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين حديث حسن da haka bayan turmizi ya eh, ruwaito wannan hadisi na shi sai ya ce hadisun hasanun kenan yana da shawahid mala ce fa hadhihi salasatu ahadisa fi anna sunnata alwad'u ala sadri wannan hadisai ne guda uku ga sunan waɗanda suke don ana yin hujja da su waɗanda ke nuna sunna shine a ɗora hannun dama akan nagu akan kirji wala yashukku man waqafa ala majmu'iha dukkan mutumin da ya leka waɗancan hadisai gaba ɗaya gansu ba zai shakka ba fi annaha wajen cewa waɗannan hadisai salihatul lil istidlal ala zalika sun inganta suna iya wato zama salihai wajen a kafa hujja da su game da wannan hukunci cewa dai akan kirja ke dorawa me yasa yi wannan mukaddama sai ce wa ammal mawda'u ta hatta surrati amma dora hannu a karkashin cibiya fa da'ifun ittifaqan wannan da'ifi ne ittifaqi kar ka zo yin kabul ka dora hannu a karkashin cibiya wannan da'ifi ne hadisin bai inganta ba kama qala an-nawawi kama yadda imam an-nawawi ya faɗa wa zailai da imam zailai cikin nasabur raya wa ghayruhuma da waɗansu su cikin malamai wa kad bayyantu zalika fi at-takhrij al-mushari ilayhi anifa na riga na bayyana haka a cikin takhrijin da ya riga ya gabata a baya shine can inda yake cewa wa fi tab'at al-jadida min kitabi sifatu salatin nabi raddun ala ba'd muta'assibat al-hanafiyya al-mu'asirin fi tashghibihi ala hadhihi as-sunnah wa a cikin sifatu salatin nabi sabuwan ɗaba'a da yi ya mayar da martani kan wani bangare na yan takifan hanafiya waɗanda suke na wannan zamanin wanda suke nema su yi wargi ko su yi wani wa wannan sunnar wani kwane-kwane an gane ko akwai hadisai ne waɗanda suka zo waɗansu suka ce annabi yana yin wadau wadan suka ce yana yin qabdu qabdu shine kame wuyan hannu wannan hadisi ya inganta albani ya kawo shi a cikin sifatu salatin nabi wadan hadisan yanzu kuma suna nuna wadau dorawa akan hannu to sai yan anabiya suka suka ce wai ka iya hada guda biyan lokaci guda kana wadau kana qabdu shine suka ce sai ka yaya suka ce babban dan yatsanka da karamin dan yatsanka sai ka rike wuyan hannu da su haka waɗannan yan yatsun guda uku kuma sai ka miƙe su akan wannan wai kayi kayi ko kuma kayi kabazu shine albani zai musu da martani hmm. imma da kai wadu kadai ko kai kabazu kadai amma aljam'u bainahuma la yata'atta wa lam yarid bihi hadith to saboda lokaci ina ga sai mu dakata nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله halatta idan dauko gawa za a kai a raka ta da kabarbari ko da yin zikiri a hanya har ya zuwa lokacin da za a kai ta bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama daukan gawa da yin kabarbari da haka mafi kyau a cikin al'amarin musulmi na kowane irin abu yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga kana lakum fi rasulillah uswatun حسنة liman كان يرجو الله wal الآخر وذكر wa كثيرا kafira أبن kyakkyawan abin koyi ya kasance gare ku dangane da rayuwar annabi sira da aminci su tabbata gare shi yin kabarbari ko yin zikiri da an dauki gawa a kaita wannan bid'a ne baya cikin sunnar annabi ya halatta mace ta yi limanci ga limancin sallah ga yan uwanta mata ya halatta sai dai ba za ta wuce gaba bane za ta tsaya ne a tsakiya a tsakiyar sahun gaba ma'ana ba za a yi mata ba shimfidar ta a gaba kamar yadda limamin mazaki yace akwai sarakuna guda biyu suna awar su ahadul bait ne sarki Hussein na Jordan da kuma sarkin Morocco duk suna da'awar cewa su ahlul bait ne me gaskiyar abin gaskiyar abin shine sarki Hussein na Jordan wannan silsilar da gidansu kan su suna cikewa zuwa ga Hashim saboda haka su Hashimiyuna ne asalin su su suke sarauta a Makka to amma daga karfe lokacin da alu su'ud suka zo suka yake su suka kore su saboda ba tsaya akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai wanda suke cewa duba da cewa suna dangantuwa zuwa ga hashim to su suna cikin adul baiti amma sarki hasan na morocco ban san ingancin abin nan dinsa ba ingancin nasabar sa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato waɗannan ababen guda biyu ana ribatar su tun daga karnin farko har ya zuwa karnin karshe da'awar mahadiyanci wani ya ce shi mahadi ne da'awar sharibtaka wani ya ce shi alul bait ne daga nan gurin sai da'awa ta uku da'awa ta mujaddidi wani ya ce shi mujaddidi ne ko kuma mutane suna son wani su ce shi wani mujaddidi ne to tunda abin da muke magana ya shafi maganan alul baiti dangantuwa zuwa ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a iya samun mutum a wannan karnin ya dangantu zuwa ga gidan annabi amma ya kasance an hardace abin ta fuskan tarihi shine wane dan wane dan wane dan wane ta hanyar kyakkyawar sassara har ya zuwa ga zurriyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam idan an samu mutum a wannan hali ya zanto alubait ko da yana wannan karnin domin zurriyar gidan annabi din ba ta yankewa tana nan har yanzu sai dai kokarin tantance cewa lalle wani na ciki shine abin da yake da wahala in ba ta fuskar tarihi sosai da sosai din ba waɗansu suna ta yin da'awar abin su ce su ne ko da ko ba su dangantaka da annabi din ba dan koyo ba su ribaci wato ainihin mutane ko su kai zuwa ga wata manufa ta duniya kuma ko ya tabbata kai dangin gidan annabi ne babu yanda za a yi ka tsira gobe kiyama sai in kai wa annabi biyayya matukar ba kai musu biyayya ba kai babu tsira hadisin abdullahi dan abbas wanda yake cikin bukhari yayin da Allah subhanahu wataala ya saukar da wa anzir ashiratakal aqrabin sai annabi ya tara zuriyar gidansa yace ko ya ku yayin Abdul Muttalib ku tsamar da kanku daga wuta ya ko banu Hashim ku tsamar da kanku daga wuta ya ko banu Lai ku tsamar da kanku daga wuta har yazo yace ya ke Fatima yar gidan Muhammad yace tambaye ni cikin dukiyata duk abin da kike so wallahi ba zan ba za amfana miki komai ba a gobe kiyama sai in kin bi Allah a wani hadisin kuma ya ambaci har safiya gwaggwansa kenan yace ya ke safiya ammatu rasulillah yar uwan mahaifin annabi ki tsamar da kanki daga wuta amma bai san tsama bai isa ba in cece ki a gaban Allah ran tashin kiyama matukar kin bujire masa da haka ko kana da kyau sai ka kara da wanka dan ka danganta daga gidan annabi to kuma dole sai yi wa annabi biyayya din in ka saba annabi babu wani abin da zai dangantakar ka da shi ba za ta amfane ka ba فإذا idza في fi suri fala بينهم bainahum yawma idhin wa la ranar tashin kiyama kowa ana masa hisabi ne gurgudan aikinsa wani baya dauke nauyin wani to da haka amma su ko wadannan sarakuna yanzu kowa alfahari ke ce mabiyan annabi ne bayan kuma a zahiri ya sun fi kowa sabawa annabi sarki Hussein na Jordan da shi da sarki Hassan na Morocco ah, suna cikin lalatattu daga cikin wato ainihin shugabanni na duniyar Larabawa a yau mutanen kasar tunisia da yan algeria da yawancinsu suke zaune a faransa suka matsa kaimi kan cewa lalle a bawa yan matansu dama sanya hijabi na musulunci tunda su musulmai ne ko da suna karatu a makarantun kasar faransa a wannan lokacin gwamnati ta yi yunkurin hana su su kuma suka yi zanga-zangar suna neman lalle sai an ba su dama su sa hijabi to sai gwamnatin faransa da yake ta iya makirci sai ta ce bari a tambaye sarki hasan na maroko tunda shi yana cikin zuriyar gidan annabi a jishin musulunci ne ce yi wannan hijabin ko kuma ba musulunci bane bai ce sai aka tambaye sarki hasan na maroko sai ce shi dai musuluncin nan kakan shi ne zo da shi shi kuma iyakar sanin sa kakansa bai zo wajauta mace cewa ta rufe jikinta ba wannan al'ada ce kawai ta larabawa abinda sarki Hassan na Morocco ya faɗa kenan sarki Hussein na Jordan ko yanzu ko duk wanda yake bin kafofin watsa labarai kuna jin yadda yake kara karfa dangantaka da Yahudawa arhali suna cikin kashe Falastinawa sun kwace Masjidul Aqsa saboda haka duk ba mutanen kirki bane ba in ya inganta su zurriyar gidan annabi ne to kar su dauka cewa dangantakar su din zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam za ta amfani su matukar sai dai in sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya amma kan abin da suke kai abin ne da ake ji musu tsoron azabar ubangiji ta riske su tun daga abu talib mahaifin ali na abu talib da bai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya azabar za ta riske shi saboda haka da'awar dangantakar gidan annabi din nan ta yi yawa waɗancan sarakuna su yi haka kuma yana ma ya zo ya dawa shi ma ya ce shi ma ya gidan jikan annabi ne haka ce shehu tijjani ma jikan annabi ne shehu abdulkadir ma jikan annabi ne haka wai kuma aka ce an yi faki da ibrahim zakzaki wai sun yi kama da annabi kaga nan zagin annabi aka yi fa wallahi zagin annabi suka yi ba su sani ba kuma da wannan tsagen nashi da zube gaba daya hagu da dama wai sun yi kama da annabi a haka yi wanda an yi magana cikin bayan wani mustafa ta mai tambaya na gaba yake cewa wai hadisin da albani ya kafa hujja da shi kan halaccin yin kabarori tara ne wai qadiyatu ne la umuma laha tunda da larabci ka rubuto dan in sitirta ka sai in baka ansa da larabci kai ma in ce maka anta ma fahimta hadhihi alqaida ana uridu minka an turaja hadhihi alqaida muraja'a jadda fi kutubi usul alfiqh لكي تفهمها فهما جيدا فيصح لك هذا الاعتراض أما اعتراضك هذا فلا محل له أبدا بل ينبغي أن تستحي من إيراده حتى إيراد هذا الاعتراض wa akwai hadisin annabi da ya ce wanda ya koma ya yi barci bayan sallan asubahi wai zai talauce babu hadisin da nuna haka abin da ya inganta daga annabi wanda yake nuna karka yi barci bayan sallan asubahi ka iya koma kai barcin ka ba kawa Allah laifi ba waɗansu hadisan wai kuma suka ce abin na gada da talauci duk ba su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko wani kuma so yake wadan su sun rubuta eh, takaddu kamar guda uku hudu biyar wai so suke lalle lalle sai na yi masa bayani game dalilan dalilan da suka sa Dr. Ahmad ya daina karatu kuma ya yi tafiya to sai ku bari sai na yi tunani in ya kamata in faɗa muku in bai kamata kuma in faɗa muku ba daga nan da ya zuwa juma'a kila in faɗa muku bayani ne dogo sai dai mai fatan Allah ya dawo da shi a kusa tafiya dai kan malam ya riga ya tafi yau kusan kwana bakwai kenan da tafiya tun da rana ta yau tare muka tafi ni na dawo saboda haka sai dai mai fatan Allah sa dawowarsa ta zanto a kusa kuma akwai yan uwa da dama waɗanda suke ta yunkuri ta hanyoyi daban-daban wajen ganin cewa ubangiji ya dawo da shi din to kuma wannan dan adam yana riko ne da asbab sun mai tawakkal ala Allah saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana warwarewar matsalar cikin gaggawa Idan har akwai wani bayani kuma da zan yi to sai dan Allah ya kai mu juma'a duk mai so ya zo ya ji bayan tafsiri insha Allah wassalamu alaikum yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah matashiyar da muka tsaya akan ta a makon da ya gabata shine bayani bisa ga cewa mai yin sallah ga mamaci bayan ya yi kabbara zai ɗora hannunsa na dama akan na hagu kamar yadda yake yi a cikin dukkan sallolin farilla ma'ana shar'antuwan kabdu ko kuma alwada'u ko muka bayanin cewa ɗora hannun dama akan na hagu mutum zai azane akan ƙirjinsa akwai hadisin da ke nuna ɗorawa karkashin cibiya wannan bai inganta ba matashi yadda za mu tashi yau yace summa yaqra'u عقب التكبيرة الأولى فاتحة فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف bayan mutum ya ɗora hannun dama a kan na hagu kuma ya yi kabbara sun ya karau akibat takbiratil ula sannan daga zaran ya yi kabbaran farko zai karanta fatihatal kitab wato zai karanta fatiha wa suratan haka kuma zai karanta sura li hadisi talha hadisin talha dan abdullah dan yake cewa sallaitu khalfa ibn abbas radiyallahu anhu ala jinazatin nayi sallah a bayan abdullah dan abbas sallar gawa fa qara'a kitab sai abdullah dan abbas ya karanta fatiha sura sannan kuma ya karanta sura wa jahara ya kuma bayyana karatun a sarari hatta asma'ana har sai da ya jiyar da mu falamma faraga yayin da ya kammala sallah akhadtu bi yadihi sai na kamo hannun shi fa sa'altuhu na tambaye shi fa qala sai yace inna ma jahartu li ta'lamu annaha sunnatun wa haqqun inna ma jahartu sanu dai kadai na bayyana karatun fatiha da sura a sarari a sallar gawa lita'alamu domin ku gane cewa annaha sunnatun lalle bayyana fatiha din lalle karanta fatiha ga sallan gawa din nan sunna ne wa haqqun kuma gaskiya ne idan kuka duba a ƙasa yayin da malai ce sun ma ya karawa aka takbiratul ula fatihatul kitab wa sura sai ya lamba a ƙasa yace fihi isharatun ila adami mashru'iyyati du'a'il istiftah cewa da zaran mutum yayi kabbara zai fara karatun fatiha wannan yana baka isharan cewa a sallar gawa ba a yin addu'ar istiftahi du'a'ul wanda muke yi a cikin sauran salloli wa huwa mazhabu shafi'iyyati wa ghairihim rashin yin du'a'ul istiftahi shine abinda mazhaban shafi'iyya suka tafi su da waɗansu wa qala abu daud fil masail abu dawud ya faɗa a cikin littafin sa na masail shine tambayoyi da ya rinka yawa abu abdullahi imam ahmad bin hanbal malamin sa yana masa tambaya yana shi ansa abu dawud yace sami'tu ahad sami'tu ahmad su'ila naji ahmad bin hanbal an tambaye shi anir rajuli yastaftihu alal janaza mutum yazo sallan gawa sai ya karanta du'aul istiftahi subhanaka wato subhanaka allahumma zuwa karshe shin yayi daidai qala sai Ahmad bin hambali ce ma samitu ban taba jin an yi haka ba ban ji ba wani magabaci na ban ji ba daga magabata sahabbai ko tabi'ai cewa ana yin du'aul istiftahi a cikin sallar gawa wannan na nuna maka wannan yana ɗaya daga cikin bambancin da ke tsakanin sallar gawa da sauran salloli na yau da gobe sauran salloli na yau da gobe bayan ka yi kabbara za ka yi du'a'ul istiftahi an gane ko kafin ka kai ga fatiha amma a sallar gawa kuwa shi Abdullahi dan Abbas ya karanta Fatiha ya karanta sura har ya bayyana su bai karanta dawul istiftahi ba wannan hadisi da karanta na Abdullahi dan Abbas akhrajahu al-Bukhari wa Abu daud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn al-Jarud fil Muntaqa wa ad-darqutni wal Hakim waɗannan malamai duk suka rawaito wannan hadisi wa siyaqul bukhari jerin da muka karanto yanzu na hadisin na riwayan Bukhari ne wa ziyadatul ula lin nasa'i ziyadan farko ta imamun nasa'i ce wa sanaduha sahihun kuma wannan ziyada sanadinta ya inganta wa ibn al-jarud minha surati ibn jarud a cikin littafinsa almuntaka ya ruwaito cewa bayan abdullahi dan abbas ya karanta fatiha ya kawo sura shi ma ya tabbatar da haka ولهما bi sanadin الصحيح ziyada ta uku ta tabbata ga ibn al-jarud da nasa'i da sanadi ingantacce wal hakim as saniya min tariqin ukhra an ibn abbas ta hadisin da ta ko ina ingantacce ne wannan abin da zaka yi kenan bayan kai kabbara ta farko sai ka karanta fatiha sai ka karanta sura to daga nan sai ka sake yin kabbara me za ka karanta shine kuma nan gaba za mu zo kansa وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي حديث أحدهم في المسألة التي بعد هذه أولا بابي واتونا halarcin ko kuma shar'antuwar karanta fatiha a cikin sallan janaza hadisi ya tabbata daga jama'a daga taro cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ambatan hadisin wasu su zai zo nan gaba ثم قال الترمذي أقبل hadisi. bayan imamu tirmidhi ya kawo wannan hadisi sai ya fada a bayan hadisin ya cewa hadha hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne hasan kuma sahih wal amalu ala hadha inda ba'd ahli ilmi kuma akan haka aiki ya gudana dangane da sashin waɗansu malamai min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihim daga cikin sahabban annabi da miji tabbata gare shi da wasunsu su yaktaruna anyakara yaqra bi fatihatil kitab ba'da takbiratul ula sun zaɓi masallaci ya karanta fatiha bayan kabbaran farko wa huwa shafi'i kuma shine magana da imamu shafi'i ya tafi akai wa ahmad ita ce maganar da imamu ahmad bin hanbali ya tafi akai wa ishaq da kuma ishaq ibn rahuya wato ɗaya daga cikin malaman imamu al-bukhari Wakala babu ba'du ahli ilmi wani sashi na mabuta ilimi suka ce la yuqra'u fi salati ala al-janazati ba a karanta wani abu na Fatiha ko na Qur'ani a wajen sallar gawa inna ma sana'u ala Allah abinda kawai za a yi a yi amfani da dukkan wata kalma da ke nuna yabo ga Allah amma kar a yi karatu haka waɗansu malamai suka ce malam yace was salatu ala nabihi sallallahu idan an karanta wani abu da ke nuna yabo ga Allah sai kuma a karanta salati ga annabi amma suka ce qur'ani kar a karanta wa du'a lil mayyit sannan kuma ayi addu'a ga mamaci wa huwa qawlu sauri wannan magana da muka kawo na cewa ba a karanta qur'ani sai dai ayi ba Allah ayi salati ga annabi ayi wa mamaci addu'a ita ce maganan wato Sufyan sauri Sufyan ibn Sa'id ath sauri wa ghayruhu da wa ghayrihi da waninsa min ahlil kufa cikin malaman garin kufa wannan shine karshen maganar imamu tirmizi albani ce kultu wa hadha hadisu wa ma fi ma'anahu hujjatun alaihim su waɗancan da suke cewa kar a karanta Qur'ani kar a karanta Fatiha hadisin da muka koro yanzu da sauran hadisan da ke kunshe da ma'ana irin tasu hujjatun alaihim ya zama gora a kansu hujja ce kwakwara a kansu ma'ana na da wanda za ta za ka mayar musu da martani la yuqalu laysa fihi tasrihu bi nisbati zalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani yace ai mai wa albani yana so yace abokin maganan ka zai iya cewa yo ai aikin abdullahi dan abbas domin shi mai ruwayan hadisin bai ce sallaitu khalfa ibn abbas ko ala jinazatin fa qara'a bi fatihatil kitabi wa sura abokin magana ka sai ce ai wannan aikin Abdullahi dan Abbas ne ba ta aka annabi ya ce ba aikin sahabi kuma ba shi zama hujja aikin da yake zama hujja shine aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma maganar da sahabi yayi ta kadaitacciya ba ta zama hujja sai in taron sahabbai ne suka yi ya zama ijma'i ijma'i kuma hujja ne amma ɗaya cikin sa bai ya ba da fatawa ijtihadin sa ne ba hujja bace ba ya iya yin daidai ya iya yin ba daidai ba mai yiwa abokin magana ka zai ce wannan maganar Abdullahi dan Abbas ya ai ba maganar Annabi bace ba laysa fihi tasrihu a cikin wannan hadisi babu fitowa karar da yin bayani bi nisbati zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam wajen dangantawar wannan aiki zuwa ga annabi li anna la albani yace kar mutum ma ya faɗa maka wannan na naqulu domin mu za mu ce da mutum shine inna qawla sahabiyyi min sunnati kaza musnadun marfu'un ilan an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala asahhi al-aqwali hatta inda al-hanafiyyati yace domin mu mun sani a fagen ilimin hadisi idan sahabi yazo yace mina sunnati kaza yana daga sunna yin kaza wannan magana tashi da ya faɗa haka musnadun marfu'un tamfar hadisi ne da ke cikakken sanadi marfu'un wanda aka jingina shi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi da mun tabbata gare shi ala asahil aqwal a bisa ga mafi ingancin maganganun malamai hatta inda hanafiya har ma auren malaman hanafiya din su ma sun yarda in sahabi yace yana daga cikin sunna kaza to yana nufin sunnar annabi domin a can gurin bayan Abdullahi dan Abbas ya karanta yaya mai ruwayan hadisi yace ma faraga akhadtu bi yadihi fa sa'altuhu fa qala inna ma jahartu li ta'lamu annaha sunnatun wa haqqun sunnatu man sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam ba sunnar sa bace ba dan sahabi bai da wata sunna shi tashi ta karan kansa yana biyayya ne ga sunnar annabi ina fatan kun fahimta bal qala an-nawawi fil majmu yace ai imam an-nawawi ma ya riga ya faɗa cikin majmu yace innahu al-mazhabu as-sahihu alladhi qalahu jumhurul ulama min ashabina fil usuli wa ghayrihim min al-usuliyyin wal muhaddisin idan sahabi yace yana daga sunna ana daukan shi daidai da a ce annabi ya ce daidai da a ce annabi ya aikata an gane ko shine imam an-nawawi yake cewa innahu al-mazhabu as-sahihu kuma hakan shine mazhabi ingantacce allazi qalahu jumhurul ulama wanda mafiya yawan malamai suka faɗe shi min ashabina cikin mabiya mazhabar mu nawawi dan shafi'iyya ne fil usuli a cikin ka'idojin su na usul fiqh wa ghairihim da ma malaman da ba yan mazhabar mu ba minal al usuliyina cikin malaman usul fiqh wal muhaddisina da ko malaman ilimin hadisi duk sun yadda ka'ida ce tabbatacciya a wurin su idan sahabi ya ce yana daga sunna kaza to daidai ki dace ce annabi ya ce kaza ko annabi ya aikata kaza idan annabi ce an umarce idan sahabi ya ce an umarce mu da kaza daidai ki dace ce annabi ya ce kaza ko annabi ya aikata kaza idan sahabi ya ce a lokacin annabi mun kasance muna ganin kaza kaza ne daidai ki dace ce annabi ya ce kaza din nan kaza ne dan a lokacin annabi muna ganin kaza kaza ne da abinda suka yi ba daidai bane da sai annabi ya hana su ya zama sunna ta kaririya kenan tunda ya tabbatar da su bai hana su ba kaga daidai ki da sai annabi ya ce ina fatan kuna fahimta qultu wa jazama al-muhaqqiq ibn al-humam fi at-tahrir wa qala sharihuhu ibn amir hajj wa hadha qawl ashabina al-mutaqaddimin wa bihi akhadha sahib al-mizan والشافعية وجمهور المحدثين albani yace wa bi hadha jazama al-muhaqqiq ibn al-humam ibn al-humam babban malami ne a mazhabin hanafiya yana da littattafai da dama daga cikin littafin sa akwai at-tahrir yana kuma da littafi mai suna fathul qadir ba fathul qadir na tafsiri ba fathul qadir na fiqhun hanafiya shi ibn al-humam kenan yana cikin malamai ba su bin diddigin dalili ba da ta'assubanci sosai na mazhaba da haka albani yake kafa hujja da maganganun sa yace abun nan da muka faɗa cewa ya a cewa shar'antuwar karanta fatiha da sura ya tabbata daga sahabi kuma wannan sahabin ya ce abin sunna ne kuma daukan abin da sahabi ce sunna daidai yake da annabi ya aikata yace da wannan ne shi kanshi ibn humam cikin mazhabin hanafiya ya tabbatar shine abin da ya tabbatar fi tahrir wa qala sharihuhu ibn amir haj mai yin sharhin tahrir wato shi ibn amir haj shi kuma ga abin da yace wa hadha qawlu ashabina al-mutaqaddimina maganar cewa a karanta fatiha wannan shine maganar da dama daga cikin malaman magabata wa bihi akaza sahibul mizan kuma wannan magana ce sahibul mizan ya tafi akanta wa shafi'iyya wannan magana ce shafi'iyya suka tafi akanta wa jumhuril muhaddisin da kuma mafiya yawan malaman hadisi ma'ana dai abin ya tabbata ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo sallan gawa bayan kai kabbaran farko za ka karanta fatiha za ka karanta sura kuma abdullahi dan abbas ya ce maka wannan sunna ne qultu wa alaihi albani ce bisa ga wannan abu da muka gabatar a baya fa min ajaibi Allah ya al hanafiyatu bi hadha al hadith yana daga babban abin mamaki yan hanafiya saki karban wannan hadisi ma'a sihhatihi tare da ingancinsa wa maji'ihi min ghairi ma wajhin da kuma yadda hadisin ya zo ta hanya daban-daban ba ma hanya ɗaya ba wa ma'a salahiyatihi li isbati sunnati ala tariqatihim tare da cewa hadisin ya ingantu a kafa hujja a tabbatar da sunna da shi a bisa ga ka'idar mazhabinsu ma wa usulihim da ka'idar usulinsu na mazhabansu. su imam muhammad fil muwatta sai imam muhammad ya faɗa cikin littafin na muwatta ka san banda muwatta imam malik akwai kuma masu littafin muwatta muwatta daban-daban me shi imam muhammad ya faɗa cikin littafin yace la qira'ata yace kar wanda ya kuskure ya karanta wani abu na alqur'ani wajen yi wa gawa sallah wa huwa qawlu abi hanifa kuma cewa kar a karanta din shine maganan abu hanifa albani yana so yawa wannan mutumin raddi kenan wa misluhu fil mabsuti haka yana daga cikin abin mamaki abinda imam as-sarakhsi ya tabbatar cikin littafin al-mabsut shi ma yace ba za a karanta ba za a karanta alqur'ani ba ga mamaci wajen yi masa sallah albani ce walamma ra'a ba'dul mutaakhirin minhum bu'da hadha alqawl an sawab waɗansu daga cikin wanda suka zo karshe cikin malaman mazhaban hanafiya yayin da suka ga wannan fatawa da waɗansu malaman suka bayar ta yi nisa ƙwarai daga turba ta kwarai wa mujafatahu an hadis kuma ta yi fito na fito da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam me suka yi ga dai manyan malaman sun ce kar an karanta qur'ani ga kuma hadisi ya tabbatar za a karanta fatiha da sura kuma lalle suna girma malaman su kuma suna jin kunyar su bar hadisi to sai suka samu kansu cikin wani kurkuku yanzu so suke su yi jam'i kenan ya za a aiki duka da maganganun guda biyu <laughs> ta asubancin mazhaba kenan yayin da sai ga wannan kala sai suka ce kala bi jawaz qira'at al-Fatiha sai wannan sashi na malaman suka ce ai ya halanta a karanta Fatiha a cikin sallah din in an zo sallan gawa bi sharti an yanwiya biha du'a wa sana ala Allah amma da sharadin lokacin da kake karanta ka kudurta a cikin zuciyarka ba Qur'ani kake karanta ba yabo kake wa Allah <laughs> to wai kaga ka karanta Fatiha ka dace da Annabi kayi yabo ga Allah kudurin yabo ga Allah kayi biyayya ga malamanka lokaci guda ka hada guda biyu dukkan bisu kada ka saba wa kowa kaga ta maza ba an yarwiya biha du'a wa sana'a ala Allah wa inna mashtaratu zalika albani yace abin da yasa suka shartanta hakan tawfiqan minhum bi zamihim ariya wasu suna ganin suna kokarin hada kai bainal hadisi wa qawli imamihim su hada kan hadisi da maganar shugaban mazhabar su kar a ci karo da juna فكأن قوله حديث آخر صحيح kai ka ce maganar shugaban maza ba su wani hadisin ne ingantacce mai zaman kansa yanbagi qarnahu ma alhadisi sahihi wanda ya kamata a hada shi a gwara shi da hadisi ingantacce sun maljan ubainahuma sannan ayi kokarin yin aiki da su gaba ɗaya kar a tare da kowanne wa ma anna hadha sharta batilun albani ce tare da cewa wannan sharadi da suka kawo sharadi ne rusasshe mara asali fi nafsihi a karan kansa li adami wurudihi saboda bai zo ba daga annabi fa innahu yubtiluhu babban abin da zai kara nuna maka kuma lalacewarsa subutu qira'ati sura tabbatuwar karatun sura ma al-fatiha tare da ita fatiha din kanta in kun ce ya karanta fatiha da nufin yabo ga Allah to in ya zo karanta sura kuma ya yaya sun ce wai in ya karanta fatiha a zuciyarsa ya kudurce ya boye wa Allah to wannan a cikin fatiha zai samu kalmomin da za su taimaka wajen sun kunshi ma'anan yabo din alhamdulillah rabbil alamin hadisi ya tabbata hamidani abdi arrahmanir rahim asna alayya abdi malik yawmiddin majjadani abdi har zuwa karshe dai wannan ya tabbata akwai yabo to lokacin da mutum ya karanta uh, wani abin na sura kuma shi kuma ina yabo ya zuwa ciki ya za a yi lafazin kai na faɗin wani abu daban zuciyarka kuma da kudurci kishiyan abin da bakin ka ke faɗa ai ba zai yiwu ba albani ya yace kenan tabbatar karatun sura zai rushe wancan sharadi nasu wa hiya mutlaqatun la yumkinu istidratu zalika domin karatun sura ce ma a saki aka yi shi ba kaidi ba iyakance maka sura ba duk surar da kaga dama idan mai sallar jana'iza ya ga ya karanta fatiha zai karanta bakara sai ita yi illa iyaka ma mudin sa kila za su fashe su bar kenan wa indahum ajibatun ukhra ai so yan hanafiya suna da ma'ana abin mamakin da yafi wannan kuma wa abin mamakin qauluhum shine maganar su cewa inna qira'ata سبحانك بعد takbiratul ula min سنن salati alal janazati suka ce ka karanta اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا ta'ala jadduka wa bayan kabbaran farko wannan yana cikin sunnonin sallar gawa albani ce to wannan wani abin mamakin ne can sun rushe abin da hadisi ya tabbatar saboda maganan malaman su nan kuma sun kawo abin da hadisi bai zo da shi ba sun kawo du'aul istiftahi mun kuma tabbatar hadisi bai zo da wannan ba cikin sallan jana'iza ma annahu la asala lidhalika fi sunnati cewa a karanta subhanakallahu wa bihamdika ai baya da asali cikin sunnar annabi kama taqaddama tanbihu ala zalika kamar yadda fadakarwa kan haka ya riga ya gabata fil yaci a can kasan littafi a shafi na 119 faqad jama'u bayna isbati ma la asala lahu fi sunnah wa inkari mashru'iyyati ma warada fiha yace sai suka hada laifi guda biyu laifin farko isbatu ma la asala lahu fi sunna kokarin tabbatar da abin da ba da asali a sunna shine me du'aul istiftahi sun zo sun tabbatar da shi wa inkari mashru'iyyati ma warada fiha da kokarin inkarin abin da shar'anto sai ya tabbata cikin sunna shine me karanta alqur'ani mai girma kaga laifi guda biyu suka lokaci guda fa Kulta, mai yawa abokin magana zai iya zai ga zaka iya cewa kad qala al muhaqqiq ibn al humam fi fath al qadir ai ibn al humam shi ya fada cikin fata ya fada cikin littafin fatahul qadir wato shi ibn al humam me ya fada qalu la yuqra'u al fatiha illa an yaqra'aha bi niyyati as-salati bi niyyati as-sana'i ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم albani ya ce mai yiwa ka je ka karanta littafin fatahul kadir na ibn al-humam yanzu mun ce maka sunnar annabi a karanta fatiha da sura sai kuma ka karanta wannan magana ga abin da ibn al-humam yake cewa qalu malamai sun ce la yuqra'u al-fatiha wai ba za a karanta fatiha ba illa an yaqra'aha bi niyyati sana'i sai dai in mutum yana nufin karanta ta ya kudurta yin niyyar yabo ga Allah wa lam tasbut al qira'atu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace qira'a bata tabbata ba a sunnar annabi haka ibn al ya faɗa mai yiwa kai ma ka zo ka faɗa min haka dan ka karanta maganar sa fa aqulu sai in ce da kai wa hadha qawlu wannan magana da ta zo min misli hadha al daga irin wannan bijimin malami bai bin diddigin dalilai a ajabu min kulli ma sabaqa to tafi dukkan abin da ya gabata ma ban mamaki duk abin da matar ya gabata ta fi shi ban mamaki fa inna thubutal qira'ati anhu sallallahu alaihi wa sallam domin tabbatuwar karanta alqur'ani a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam mimma ala mislihi yana daga cikin abin da bai kamata boye boyu akan kwatankwacin ibn al-humam babban malami a ce ya jahilci wannan bai kamata ba ce ya jahilci wannan ma'a wurudihi fi domin tabbatuwar karatun qur'ani ga sallan gawa ya zo ne cikin sahih bukhari wanda ya kamata dukkan wani malami wanda zai magana a fagen ilimi a ce ya taba karance bukhari daga farkon sa zuwa karshen sa matukar zai wa'azi ballanta na kuma a ce zai wallafa a ce ya taba karanta bukhari kutubu sitta din nan dai a ce mutum ya karanta su bukhari muslim tirmidhi nasai abu dawud ibn majah abu dawud abu dawud da sai tirmidhi ibn majah a ce mutum ya karance guda shidan nan a wurin malamai an karanta